يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na hamsin bitar littafin sharhu sunna da muke gabatarwa wato littafin Al-Imam abu muhammad al-hassan bin ali al-barbahari wanda ya rasu shekara 1113 da suka shige ya rasu a hijira ta 329 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa tare da mu a yau za mu karanta matsala ta saba'in da kuma matsala ta saba'in da ɗaya wato yana daga shafi na 179 da saba'in da tara insha Allah kuma wannan karatu yana ɗauke da bayani A kan makiya hadisan manzon Allah wato mutanen da suke inkarin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su yarda da wani littafi face alkur'ani ba ƙalar mu'allif mai littafin rahimahullahu ya ce wa idan sanaitar rajula ya ta'anu alal asari kuma idan ka ji wani mutum yana sukan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam al'asar a nan ma'anar kalman hadisai idan ka ji mutum yana sukan hadisan manzon Allah wala ya ƙabaluha kuma baya karɓar hadisan au yunkiru shay'an min akbari rasulillah ko yana inkari yana ƙin wani abu daga cikin labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fattahimhu sai ka yi masa mummunan zato alal islami akan cewa ya bar addinin musulunci Allah ka tsare mu idan ka ji mutum yana sukan hadisan mazan Allah mutumin da bai karban hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake inkarin hadisi da ya inganta daga manzon Allah ya ce to an baka damar ka yi masa mummunan zato wannan mutumin ya bar musulunci ba ka da laifi kaga dai zato laifi ne amma duk mutumin da ya kai wannan haddi shari'a ta halatta ka yi masa zaton cewa ya bar musulunci innahu radi fa'innahu rajulun radi'ul mazhabi saboda shi mutum ne wanda ke da lalatacciyar mazhaba wato yana da lalataccen tafarki tafarkin da ya bi tafarki ne wanda yake lalatacce wal sannan yana da lalatacciyar magana wato duk wata hujja da yake rike da ita hujja ce da take lalatacciya ba ta dace ga musulmi ba sai ya ce wala yi ala rasulillah ba a sukar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musulmin kware ba zai soki manzon Allah ba Allah ka tsare mu wala ala ashabihi kuma ba a sukan sahabban manzon Allah radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda li'anna saboda mu inna arafna Allah ai mun san Allah ne inna arafna Allah shine yanda ya tafi a littafin amma a wasu littafan ba a rubuta Allah din ba da aka sa inna arafna rasulahu kawai inna ma Allah wa arafna wa arafna rasulahu mun san Allah ne mun san manzonsa ne wa arafna alqur'ana kuma mun san alqur'ani ne wa arafna alkhaira wa sharra mun san alkhairi da sharri ne wa dunya wal akhirah kuma mun san duniya da lahira ne bil athari ta hanyar hadisan manzon Allah sai ya ce fa'innal shi fa alƙur'ani ila sunnati ahwaju ya fi buƙatuwa zuwa ga sunna min sunnati ila alƙur'an fiye da buƙatuwar sunna ga alƙur'ani wato alƙur'ani ya fi buƙatuwa ga sunna fiye da buƙatuwar da sunna take ga alƙur'ani wato kasancewar muhimmancin sunna gare ka bai gaza muhimmancin alƙur'ani gare ka ba idan ma an dubi muhimmancin ta wajen bayani shine sai ya ce to ai alkur'ani ya fi bukatar sunna saboda a gane shi fiye da bukatar da ita sunna take da shi ga alkur'ani kaga wannan magana ce mai girma waɗannan maganganu suna bukatar bayani mai tsawo amma al'amura guda hudu kawai za mu yi magana a kai insha Allah abu na farko abinda al'imamul barbahari ya faɗa anan. nan karka ɗauka maganarsa ce la maganar tabi'i ne almajirin sahabin manzon Allah maganar makhul bin abi muslim ad-dimashqi wanda yana cikin awsafu tabi'in yana cikin tabi'ai idan aka ce tabi'ai mutanen da suka yi rayuwa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara faɗin wannan magana da muka karanta ba wai al-imam al-barbahari bane tabi'i ne kuma shi wannan tabi'i makhul bin abi muslim ad-dimashqi ya tabbata cewar yayi zamani da wasu sahabbai kamar wasilatu bin al-asqa kamar anas bin malik kamar hind abu hindin ad-dari abu hindin ad-dari sahabi ne da shi da tamimu dari yan uwan juna ne lokaci guda suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam su goma suka karbi addinin musulunci a hijira tana da shekara ta tara to shi wannan tabi'i ya ga waɗannan sahabbai da wasila bin al-asqa anas bin malik abu hindin ad-dari wanda yana cikin bayanin al-imam tirmidhi Allah madaukake masa rahama kuma shi wannan hadisi wanda ya bada labarin maganar al-imam yana littafin sa'id ibn mansur idan kana son ka ga isnadin maganar nan yanda aka same ta daga makhul bin abi muslim dimashqi idan ka samu littafin sunan sa'id ibn mansur zaka gani yace na isa bin yunus an al-auza'i an makhul qala al-qur'anu ahwaju ila sunnati ila al-qur'an al-imam makhul yace al ya fi buƙatuwa zuwa ga sunna fiye da buƙatar da sunna take da shi ga al kuma al-imam auzai wanda shi ma yana cikin manyan masana zamanin farko ya faɗi haka yace al-kitabu ahwaju sunna littafin Alkur'ani, ya yafi buƙatuwa ga sunna mina sunnati ila kitabi, fiye da buƙatar da wato sunna take da shi ga Alkur'ani, hakanan akwai tabi'i da ake kiransa yahya bin abi kasir at-ta'i shi ma tabi'i ne Ya ce a sunnatu qadiyatun 'ala al-kitabi wa laysa kitabu bi 'ala alasunna. sunna ita take hukunci akan Alƙur'ani, amma Alƙur'ani baya hukunci akan sunna wannan matabi'i ne ya faɗi wannan magana kaga magana ce ta ilimi saboda ka gane kimar sunna ga rayuwar musulmi karka ɗauka wato sunna ta gaza Alƙur'ani ta wajen muhimmanci a rayuwar musulmi wa in kana hadha qawl mardud ko da yake maganar shi wannan tabi'i yahya bin abi kasir al-qa'i da yake cewa sunna tana hukunci akan al alqur'ani baya hukunci akan sunna wannan maganar al-imam ahmad bin hanbal yayi raddi akan ta yake cewa mafi dacewa lakinni aqul inna sunnata tufassiru al-kitaba wa tubayyinuhu wato mafi dacewa shine a ce sunna ita take fassara alqur'ani sunna ita take bayani game da alkur'ani wato idan kana so ka ga bayanin magabata game da wannan matsala na muhimmancin sunna ga rayuwar musulmi za ka samu littafan malamai da suka fara rubuta tarihi na farko akwai ibnu abdulbarri shekararsa 979 rabuwarsa da duniya ya da littafi da ake kira jami'u bayanil ilmi wa fadli wannan littafin eh, mujallar na biyu shafin 191 ya kawo bayanin nan haka kuma al-imam ahmad bin ali al-khatib al-baghdadi shekara ɗaya ya rasu da ibnu abdul wato shekararsa 979 rabuwansa da duniya akwai littafinsa al-kifaya fi ilmin riwaya littafi ne akan ilimin hadisi muhimmancin ilimin hadisi ga rayuwar musulmi yana shafi na goma sha hudu sannan akwai al-imam muhammad bin musa al-hazimi al-imam al-hazimi shekararsa 858 rabonsa da duniya yana da littafi da ake kira an-nasikh wal mansukh ya kawo a shafi na 25 kuma duk malaman nan sun tabbatar da isnadin labarai da aka samu daga waɗannan tabi'ai wato isnadin labaran wato ingantacce ne al-imam ya yi ƙoƙarin bayani game da fassara abinda waɗannan tabi'ai suka faɗa in ka dubi manahilul irfan manahilul irfan fi ulumil qur'an littafin sheikh muhammad abdul azim az-zarqani a mujallar na farko shafin 299 ya kawo bayanin al-imam suyuti yana kokarin fassara maganganun tabi'ai da suka yi game da matsayin sunnar manzon Allah yace wal aslu anna ma'ana ihtiyaj al-qur'an ila sunna annaha mubayyinatan lahu asali abinda ake nufi da cewa ƙur'ani ya fi buƙatuwa ga sunna ma'anar maganar ita ce sunna ita ke bayyana alƙur'ani kaga kenan ƙur'ani yana buƙatar sunna saboda a gane shi wa mufassala li mujmalatihi saboda alƙur'ani ya zo da maganganu a dunkule wa zai warware maka waɗannan maganganu sai sunnar manzon Allah li'an لو جازته كنوزا تحتاج ila من يعرف خبايا fayubrizuha yace misali shine a ce maka akwai wata dukiya idan aka ce akwai wata dukiya a binne ana buƙatar wanda ya kware wajen sanin hanyar da za a ciro wannan dukiyar to haka yake alqur'ani alqur'ani ya taho da falalar Allah da rahamar Allah da albarkar Allah a dunkule babu wanda zai bayyana maka wannan falalan sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shine al-Imam Suyuti yace wa huwa ma'ana kauni sunna qabiya ala al-kitab saboda haka idan malami yace sunna ita take hukunci akan al abin abinda yake nufi kenan amma idan ka dubi darajar al al-qur'ani babu littafin da ya kai shi fil ijazi wal ijazi ta wajen mu'jiza alkur'ani shi yake da wannan sunnar manzon Allah ba ta da wannan mu'jiza din wal ijaz ta wajen takaita bayani alqur'ani ya ta daukan wannan sunnar manzon Allah ba ta da wannan me yasa sunnar manzon Allah ba ta da mu'jiza irin na alkur'ani ba ta da takaita bayani irin na alkur'ani saboda ai Allah ya aiko annabi don yayi sharhi ne game da alkur'ani kaga kenan ha sharhu lahu wa sha'anu sharhi an yakuna awdaha wa abyana wa absata min al-mashruh dama idan aka ce ana sharhi to sharhin fi fadi sharhin yafi bayani akan asalin littafin da ake masharhi yanzu kaga sharhi muke game da littafin al-barbahari illa iyaka ya bayyana mana ka'idoji guda biyu amma sharhin da muke yafi bayani akan maganar da shi yayi to haka sunna take da bayani akan alkur'ani don haka yasa mu'jizar alkur'ani tana gaba da mu'jizar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abu na farko wato maganar da muka karanta ta al-Imam al-Barbahari karka dauka maganar ce maganar waye asali maganar tabi'ai ce almajiran sahabban manzon Allah don haka idan ana maganar ilimi waɗanda ke gaba da su sahabbai ne kadai mu mabiya ne masu koyi da su don haka idan tabi'i ya faɗi magana wannan magana tana da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matukar wannan magana ba ta saba ka'ida ba to sai abu na biyu a wannan karatu da muka yi al-Imam al-Barbahari yace idan ka ji mutum yana sukan hadisan manzon Allah fattahimuhu alal islam kana da damar ka yi masa zaton ya bar addinin musulunci ya ma takaita bayani wato abinda malamai suka tabbatar mana duk mutumin da ya yi inkarin hadisan manzon Allah ya yi ridda kaga ya takaita bayani sai ce fattahimhu alal islam kana da damar kai masa mummunan zato akan ya bar musulunci babu shakka duk mutumin da ya yi inkarin hadisan manzon Allah wannan mutumin ya bar da'irar musulunci eh, na ɗaya akwai al'imamu ishaku bin rahawai al'imamu ishaku bin rahawai min atba'i tabi'in shi kuma yana cikin tabi'in tabi'ai shi ne malamin al'imamu ahmad bin hanbal malamin al'imamu bukhari malamin al'imamu muslim malamin al'imamu abu dawud al'imam annasa'i duk waɗannan almajiransa ne to idan ana maganar malamai aka kawo sunan irin waɗannan to sai mutum ya yi saranda in ka ji an ce ishaqu bin rahawai babu shakka babban malami ne a tarihin musulunci Allah madaukake masa rahama yace man balagahu ar rasulillahi khabrun duk mutumin da labari ya iso gare shi game da manzon Allah yuqirru bi sihhatihi matukar ya tabbatar da wannan labari gaskiya ne sun raddahu bi gairi taqiyya yayi inkarin wannan hadisi babu kuma uzuri na cewa ya shiga wani kunci an nemi a cutar da shi la yayi inkarin hadisin manzon Allah da gangan fahuwa kafirun. Ya ce wannan kafiri ne maganan atba'u tabi'ina idan aka ce wanda ke bin bayan tabi'ai dama karni guda uku manzon Allah ya tabbatar da albarkansu kafin ya bar duniya sahabbai tabi'ai tabi'un tabi'ai waɗannan su ne karnoni masu albarka wanda annabi ya mana umarni mu ɗauki maganganunsu wanda ya ba da labarin maganar al'imam ishaq bin rahawai wato ne ibn hazmi ibn hazmi shekararsa 986 rabuwarsa da duniya Allah ya masa rahama akwai littafinsa da ake kira al fi usulil ahkam yana cikin littafai na farko littafai mafi muhimmanci waɗanda suke karantar da mu usulul ahkam yana mujallar na biyu shafi na tamanin ibn hazmi yana magana akan muhimmancin sunnar manzon Allah ne sai ya kawo bayanin al-imam bin rahawai yace walau anna imra'an qala da mutum zai ce la na'khudhu illa ma wajadna fil qur'ani mu ba za mu ɗauki komi ba sai abin da muka samu a cikin alqur'ani da mutum zai faɗi wannan ibnu hazm ya ce lakana kafiran bi ijma'il umma wannan mutumin ya tabbata kafiri kuma ba wai malami guda ba ne duk malaman da aka yi a tarihin musulunci sun tabbatar da haka gaba ɗaya jima'in malaman sunna akan duk mutumin da ya ce iyakar abinda zai rike shi ne alƙur'ani da wannan ya basahu sannan akwai abdullahi bin zaidin abdullahi bin zaid ana ce masa abu kilabatal jarmi tabi'i ne tabi'i wanda ya zamani da sahabban manzon Allah yace idza haddasta ar-rajula bi sunnati idan ka bawa mutum labarin sunnar manzon Allah fa qala sai yace da'ana min haza kai bar mu da Allah raba mu da wannan yace zamu dauki wata magana banda na alqur'ani hati kitaballahi ka wani tafin Allah sai yace fa'alam ka sani annahu dallun wannan mutumin batacce ne duk mutumin da za a ce ga sunna ya ce la shi bai rike wani abu sai dai alkur'ani abu batal jarmi wanda tabi'i ne ya ce wannan mutumin batacce ne in ka dubi siyaru a alamin nubala na al'imamu zahabi mujallar na hudu shafi na 468 za ka ga bayaninsa al'imamu zahabi ya kawo tarihinsa da bayanai da yai. wannan na farko na biyu kenan na uku shine al'imamu shakubi al'imamu shafi shekararsa 652 rabuwarsa da duniya akwai littafai da ya rubuta muhimmai daga cikinsu akwai kitabun muwafaqat mujallar na hudu shafi na 314 ya ce innal iftitara alal kitabi mutum ya ce ya taƙaita shi alkur'ani kaɗai zai rike ra'ayu ƙaumin la khalaqa lahum wannan ra'ayin mutane ne waɗanda ba su da rabo na musulunci a ranar tashin kiyama kharijina an sunnati sun fita daga sunnar manzon Allah iz awwalu ala ma bayyana alaihi min anna alkitab fihi bayan kulli shay so abin da suka dauka ai shi alqur'ani yana dauke da bayanin komai saboda haka fattarahu ahkama sunna sai suka yi jifa da duka wani hukunci da yazo a sunnar manzon Allah to hakan da suka yi addahum zalika ila al-inkhila' anil jama'a hakan da suka yi sai ya fitar da su daga da'iran musulunci wa ta'wilul qur'an ala ghairi ma anzalallah wannan sai ya sa suna fassara alqur'ani ta hanyar da ba Allah ya saukar da shi ba al-imam shatibi da ya kawo haka sai ba da labarin sayyidina umar sayyidina umar bin khattab ya taba cewa mutane sayati qaumun yujadilunakum bi shubuhatil qur'an Allah ya masa rahma sayyidina umar yana cikin manyan musulmai da aka yi halifa ne aqida ta sunna banda sayyidina abubakar babu wanda yake gabansa ta imani sayyidina umar ya taba hange kasan san manzon Allah ya ce in ma akwai mai hange ya tabbata a al'ummarsa ba kamar umar don haka yasa duk abin da sayyidina umar ya hanga in ka duba gaskiya ne sayyidina umar ya ce nan gaba za a samu wasu mutane da za su zo su rika jayayya da ku da alkur'ani sai ce to idan sun ɗauko alkur'ani za su yi jayayya da ku fakhuduhum bil ahadisi ku kuma ku rike su da hadisan manzon Allah fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillah saboda waɗanda suka yi riko da sunnar manzon Allah sun fi sanin ma'anar alkur'ani akan mutumin da zai ɗauki alkur'ani kai tsaye ce zai karanta har ma kuma ya fassara ko ya fahimce shi bayan ya ba da misali da sayyidina Umar sai ya kawo abdullahi bin mas'ud kaga shi ma sahabi ne abdullahi bin mas'ud ya ce satajiduna aqwaman nan gaba za ku ga wasu mutane yad'unakum ila kitabillah suna kiran ku ku rike alqur'ani kadai wa qad nabazuhu wara'a buhurihim abdullahi bin mas'ud ya ce ai bu sani ba sun ma jefar da alqur'ani ta baya dan in kace a rike alqur'ani shi kadai to kamar kai jifa da alqur'ani don haka sai abdullahi bin mas'ud ya ce fa alaikum bil ilmi don haka ku kama karatu ku yi riko da ilimi wa iyyakum wa tabaddu'a duk abin da ya zama kirkira ne to ku guje shi saboda halaka tana cikin sa wa iyyakum wa tanattu'a sannan ku kiyaye wuce iyaka idan za ku yi riko da sunna ku rike ta yanda manzon Allah ya kawo ta wa alaikum bil atiqi kullun ku rika neman tsohon addini ba sabon addini ba wanne ne tsoho idan ana magana tsohon addini shine wanda manzon Allah ya kawo shi wa huna atharun fi hadha al-ma'na hamalaha al-ulama ala ta'wil al-Qur'an bil ra'i ma atarhi sunan ya kawo hujjoji daban-daban daga manzon Allah sai al-imam kashatibi yace malamai da yawa suna bayani akan wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam inda manzon Allah yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an minan yantazi'uhu minan nas shi Allah ba zai dauke ilimi lokaci guda daga mutane ba walakin yaqbidu al-ilma bi qabdil ulama Allah yana ɗauke ilimi ne ta karban malamai idan an karbi masanin alqur'ani da hadisi shikenan kaga an dauke ilimi wannan yasa Abdullah bin Mas'ud ya ce ku dage wajen sanin Alƙur'ani da hadisin manzon Allah domin ta hanyar da Allah yake ɗauke ilimi shi ne yana ɗauke masanan alkur'ani da kuma hadisin mazan Allah hatta iza lam yabqa ulama mazan Allah yake za a kai lokacin da babu sauran malamai ittakhadha nasu ru'asa juhalan sai mutane su riki wasu su jahilai fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmi ana tambayin su suna ba da fatawa fatawar da babu ilimi akan kanta fa ballu wa aballu su ɓace su ɓatar me dalili saboda ba su kai su karantar ba ba su san addinin ba gashi an waye gari su ne masu ba da fatawa Allah ka tsare mu wannan hadisin yana sahihul bukhari eh, akwai babi musamman da al-imam bukhari yayi kaifa yuqbadul ilmu ta yaya Allah zai dauke ilimi daga doron ƙasa sai kawo wannan hadisin hadisin Abdullah bin Amr bin al-As yana sahihu Muslim babu raf'il ilmi babi akan cewa nan gaba Allah zai ɗauke ilimi daga doron ƙasa to sai mutum na hudu shine al-imamu suyuti shekararsa 531 rabuwarsa da duniya Allah ya masa rahama akwai littafi karami da ya rubuta muhimmi ana kiransa kitabu miftahil jannati fil ihtijaj bis sunnah miftahul janna fil ihtijaj bis sunnah a shafi na 14 yace inna man ankara hadisan nabi wanda ya yi inkarin hadisin manzon Allah ƙaulan kana aufi'ilan, fi'lan imma maganar annabi ko aikin annabi bi shartihi al fil usul ya zamanto hadisi ya inganta karɓaɓɓe a wajen masana sai mutum ya ce ƙarya ne idan aka kai wannan yanayi al'imamu suyuti ya ce kharaja an da'iratil islam wannan mutumin ya fita daga da'irar musulunci kaga ba wai al bar al-barbahari kadai ba sannan mutum na biyar shine ne imam Muhammad bin Ali ash-Shawkani al Shaukani yana da littafi muhimmin gaske wanda yake karantar da mu abin da ya shafi ilmin usul shi ma ana ce masa irshadul fuhul ila tahqiqi ila tahqiqil haqq min ilmi al-usul mujallal na farko shafin 331 al shaukani shekararsa 291 rabuwansa da duniya yace ilam ka sani ya kai dan uwa annahu qad ittafaqa man yu'taddu bihi min ahli al-ilmi yace ka sani ya kai dan uwa duk wani masani da ake la'akari da maganarsa a tarihin musulunci cikin shekara 1400 da suka wuce duk wani wanda aka yi masani ne ya karanta alkur'ani ya san hadisin manzon Allah ya san musulunci to duk wani malami da aka yi ya ba da fatawa anna sunnatal mutahhara mustaqilla bi tashri'il ahkam sunnar manzon Allah ita kadai tana da daman shar'anta wani hukunci ko da wannan hukuncin babu shi a cikin alqur'ani wa anna hakal qur'an fi tahlilil halal sunnar manzon Allah kaman alqur'ani tana da damar ta halatta halal wa tahrimil haram sunnar manzon Allah tana da daman haramta haram walhasil sai yace inna subuta hujjiyati sunna al-mutahhara wa istiqlalaha bi tashri' al-ahkam daruriyatun diniya. cewa sunnar manzon Allah kamar al-Qur'ani tana da damar ta shar'anta wani abu wanda al-Qur'ani bai zo da shi ba a game da haka yace dole ne idan baka yadda da haka ba kamar ma baka yadda da musulunci ba ne. sai ce wala khaliku fi zalika illa man lahu fi dinil islam babu wanda zai saba ma wannan ka'ida sai fa wanda ba shi da rabo a cikin addinin musulunci duk wanda ya raba alkur'ani da sunnar manzon Allah al-imamu shaukani yace ba shi da rabo a musulunci wannan kalman a tsawon tarihin musulunci babu wani fitaccen malami wanda bai faɗi irin ta ba Allah ya samu gani sannan na shida in ka dubi fatawar lajina mujalla na uku shafin Allajina tu da'ima wato allajina na haɗaɗɗun malamai waɗanda ke bincike su bayyana fatawa suna cewa a sunnatu hiyar masdaru fani lishari'atul islamiyya ba'da al ga musulmi hanyar samun doka na farko ita ce al na biyu ita ce sunnar manzon Allah a kad ajma'a na ala wujubi amali bi sunna duk malamai sun yi ijima'i fahimtar su ta hadu akan cewa dole ne a yi aiki da sunnar manzon Allah amma alladhi yunkiru al'amal bis sunna mutumin da yake inkari aiki da sunnar manzon Allah fayakunu kafiran wannan mutumin kafiri ne li'annahu me yasa aka ce masa kafiri saboda mukazzibul lillah ya karyata Allah wali rasulihi ya karyata manzon Allah wali ijma'il muslimin ya karyata abinda malamai suka yi ijma'i a kansa tun bayan rasuwar manzon Allah tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imamu ya faɗa duk wani malami abinda yake faɗa alqur'ani da sunnar manzon Allah su ne madogaro ta wajen samun dokokin Allah subhanahu wata'ala to duk wanda ya raba tsakaninsu ƙaryata ijma'i kansa yana sa mutum ya kafirta bare ƙaryata sunnar manzon Allah bare kuma ƙaryata maganar Allah shi kansa Allah madaukaki ya tsare mana imani to wannan shine abu na biyu abinda al-Imam al-Barbahari ya faɗa cewa idan mutum yayi inkarin sunna to yana iya fita daga musulunci wannan maganar ba shi kadai ya faɗe ta ba kamar yadda na kirga waɗannan malamai da suka yi bayani kana ji kowane malami yana tabbatar da cewa mutumin da ke inkarin sunar manzon Allah ba musulmi bane Allah shi kare mu sai abu na uku me ya hujja to babu shakka akwai hujjoji cewa sunnar manzon Allah dole ne musulmi ya rike ta na farko ai alqur'ani ne yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha ana magana akan wa akan manzon Allah wa ma yantiqu anil hawa wato shi Allah tabaaraka wa ta'ala ba wai yana magana akan alqur'ani bane anan ana magana akan waye akan manzon Allah sai Allah ya bada shi da cewa shi annabi baya magana ta son rai duk maganar da ta fito bakinsa in huwa illa wahayun yuha babu maganar da za ta fito bakin manzon Allah face wahayi ne kamar. wato anan akwai wani abin da ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin amrin shi abdullahi bin amrin shine sahabin da ya fi amfani da rubutu wajen haddace hadisan manzon Allah saboda haka yasa yana cikin waɗanda suka fi yawan hadisi shi idan ya ji hadisi sai ya rubuta to abdullahi bin abdan yake ba da labari yace kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min rasulillah duk abin da naji manzon Allah ya faɗa sai in dau alƙalami sai in rubuta in ji wannan sahabi uridu hibbahu saboda ina so in haddace duk wata kalmar da ta fito daga bakin manzon Allah to sai nayi kokarin na rubuta don in haddace fana hatin quraish sai mutanen makka suka ce ka daina kuma sun faɗa ne ba wai danƙin annabi ba a'a saboda su tunaninsu suke cewa a taktubu kulla shay'in tasma'uhu yanzu kana rubuta duk abin da ka ji ya fito daga bakin manzon Allah wa rasulullahi basharun baya ga cewar annabi mutum ne ya takallamu fil ghadabi war riba manzon Allah yakan yi magana lokacin yana cikin bacin rai yakan yi magana a lokacin da hankalinsa ya kwanta tun da ɗan adam ne to ai kaga bai kamata ka rubuta maganganu annabi lokacin da yake fushi ba me yiwa idan hankalinsa ya kwanta zai canza magana kaga sun faɗi sun faɗi magana ta gaskiya bisa fahimtar su to amma nan da suka faɗi wannan maganar Abdullahi bin Amr yace fa amsaktu anil kitab daga wannan lokaci sai na daina rubuta maganganun annabi amma bai yi shiru ba fa zakartu zalika li rasulillah da nazo na samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai na bashi labari ya rasulullah ni fa duk sa'ilin da kai magana ina rubuta ka? to amma ga abin da qurayshawa suke gaya min ai kai mutum ne kakan yi magana a cikin daɗin rai a cikin ɓacin rai bai kamata in rubuta maganar da kai a cikin ɓacin rai ba sai dai wadda kai a cikin daɗin rai fa'auma bi asbu'ihi ila fihi sai manzon Allah ya dauki yatsa sai ya nuna bakinsa tukun manzon Allah sai da ya nuna bakinsa sai ya ce uktub ka rubuta fa wallazi nafsi bi yadihi ma yakhruju minhu illa al yace rubuta komi na rantse maka da wanda raina ke hannunsa babu kalmar da take fita daga nan sai gaskiya wannan yana al-musnad al-imam ahmad hadisi na 6802 yana sahihu sunan abi daud hadisi na 3646 yana sahihu al-jami' saghir hadisi na 1197 wannan ya tabbata me yasa ai Allah da kansa ya faɗa wama yantiqu anil hawa shi fa manzon Allah baya magana ta son rai in huwa illa wahayun yuha maganar da manzon Allah yake wahayi ne daga wajen wa daga wajen Allah ba wai alqur'ani ake magana ba kun ga alqur'ani daban ne maganar manzon Allah ma wahayi ne saboda haka ibn hazmi sai ya kawo wannan a cikin al-ihkam fi usul al-ahkam yana mujallal na farko shafi na 88 yace al-qur'an wal khabaru sahihu ba'daha mudafun ila ba'din Ya ce da alƙur'ani da maganar da ta fito daga bakin annabi in dai ingantacciya ce yace sashi wato sashi ne ga sashi ɗaya ne wahu ma shai'un wahidun abu guda ne fi kuma min indillahi saboda dukkansu daga wajen Allah ne idan aka ce alƙur'ani waye saukar da shi Allah ne maganar manzon Allah baya yin taface wahayi wahayi daga ina yake daga wajen Allah saboda haka sai yace innal wahaya yanqasimu min Allah azza wa jalla ila rasulih ila kismaini mutanen bu sani ba ai wahayi in ka dubi alqur'ani wahayi kashi biyu ne Allah ya tabbatar mana a cikin alqur'ani wahayi kashi biyu ne ahaduhuma wahyun matluwun wahayi na farko shine wahayin da ake karanta shi a matsayin littafi shine alqur'ani wanda Allah ya tabbatar karatun ma ibada ne Mu'allafin ta'alifan mu'jazun nizami littafi ne da aka haɗa shi tsari wanda ya gagari ɗan adam yayi irinsa wannan shi ake kira alqur'ani wannan wahayi guda kenan na biyu fa wahayun marwiyun manqulun ghairu mu'allafin wala mu'jaz wahayin da Allah ya saukar shi wannan wahayi ba a littafi yake ba a'a ya fito daga bakin manzon Allah lakinnahu maqru'un karanta shi shi ma yana zama ibada mutumin da ya karanta hadisin manzon Allah ibada ce domin maganar daga Allah ne wahayi ne na Allah tabaraka wa ta'ala abinda Allah da kansa ya faɗa a cikin alkur'ani saboda haka kaga mun samu wahayi kashi biyu shi ne ibnu hazmi sai ya ce kuma ga wata ayar ma da take suratul nisa suratul anbiya aya ta 45 Allah ya ce ma annabi ka ce musu kaga Allah ya ce umurtan annabi qul innama unzirukum bil wahyi qul innama unzirukum bil wahyi ka gaya musu wa'azin da nake muku ma ta hanyar wahayi ne kaga wa'azin da manzon Allah yake shi kansa wahayi ne wala yasma'u summu du'a idza ma yunzaru shine Allah yake cewa shi kurma bai jin kira ko da ma an masa gargadi kaga gargadin da manzon Allah yake kaga ba kamar mu bane yanzu mu wa'azi da muke yi ai kalmomin ba daga Allah bane amma shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wa'azin da yake yi kalmar da take fita bakin sama daga Allah ne saboda Allah ke daidaita manzonsa dan a tabbatar da wannan sako ya isa ga al'umma kaga kenan mun samu cikin alkur'ani maganar annabi wahayi ne don haka sai ibnu hazm yace fa akhbara ta'ala kama qaddamna anna kalama nabiyihi kulluhu wahyu kaga an samu hujja ta alqur'ani akan cewar maganar annabi gaba ɗayan ta wahayi ne sai yace fa sahha anna kalama rasulillahi kulluhu fi din wahyun min indillahi azza wa jalla don haka duk wata magana da aka ce maka ta inganta daga bakin manzon Allah to ka daina tunanin annabi ya kirkiro maganar a'a Allah da kansa ya ce in huwa illa wahayun yuha wahayi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wala shakka bi zalika kuma babu kokonto babu shakka akan haka wala khilafa baina ahadin min ahli al-lugha wa sharia fi anna kullu wahyin nazala min indillahi fa huwa dhikrun munazzal duk wani wahayi da aka ce maka Allah ya saukar to fa ibada ce fal wahyu kulluhu mahfuzun bi hibdillahi lahu bi yaqin idan aka ce Allah ya saukar da wahayi to karka ɗauka alƙur'anin ne kaɗai Allah ya alƙawari zai tsare hatta wahayin nan na sunnar manzon Allah tana nan da alƙawarin Allah zai tsare hatta shi kiyama saboda haka yasa alƙawarin tsare alƙur'ani yana nan kuma tare da tsare sunnar manzon Allah wa kullu ma takallafa Allah bi hifzihi duk abin da ka dubi alƙur'ani sai kaga Allah ya ce nayi alƙawari zan tsare fa mabmunun Allah yubi amin to babu abin da zai bace saboda haka yasa kake ji za a karanta ma hadisin manzo Allah sai ka ji kamar ga ka gashi ne Allah yayi alkawari zai tsare sunnar manzon Allah kamar yanda yayi alkawari zai tsare alqur'ani yace wa Allah eh, yahrifu minhu shay'an abadan tahrifan la ya'ti bayan bi butlanihi wanda wannan abin da Ibn Hazm ya faɗa a littafinsa Ihkamul Ahkam in ka dubi littafi ya kawo dalilai daban-daban waɗanda suke tabbatar da alƙur'ani daga Allah ne sunnar manzon Allah ma daga Allah ne domin muna magana ne akan maganar annabi daga Allah ne don aka ce wala yantiqu anil hawa kaga magana kenan in huwa illa wahayun yuha qul innama unzirukum bil wahyi kaga eh, al-inzar wanda annabi yake yi ta magana ne wannan in ka dubi maganar al-Imam al-Baihaqi shi ma ya faɗi haka cikin littafin sa miftahul janna shafi na goma sha shida haka nan littafin manahil irfan na al-imam a mujallar na biyu shafin ɗari biyu da talatin da tara haka nan abul baka ya faɗa kitabul kulliyat wanda yana shafi ɗari biyu da tamanin da takwas wato ba malami guda ba ne ya tabbatar da wannan hujja kuma hujjar ba ta buƙatar ma wato wani zurfin bincike domin da ka ji ka san gaskiya ne wa ma yantiqu anil hawa annabi baya faɗin magana ta farai in huwa illa wahayi yuha duk maganar da ta fito daga bakin manzon Allah wahayi ne wahayi kuwa daga Allah ne tabaraka wa ta'ala mun samu hujjar cewa maganar manzon Allah wahayi ce daga alqur'ani to haka kuma aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma wahayi ne dama sunna imma ta zama kauliya ko kuma ta zama fi'iliya in ma sunnar annabi ta maganarsa ko ko sunna ta aikinsa kaga maganar manzon Allah ta tabbata wahayi daga Allah to kuma aikin manzon Allah alqur'ani ya tabbatar shi ma wahayi ne daga Allah misali a suratul an'am aya ta 106 Allah ya ce ma annabi ittabi' ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil mushrikeen ya kai muhammad ka bi abin da aka maka wahayinsa daga wajen allah ka kau da kai wato ga kafirai ka sani babu abin da ke cancanta rabota masu face allah kaga ya samu umarnin allah akan ya bi wahayin da ake mar a suratu yunus aya ta ɗari da tara. allah madaukaki ya sake umarni ga manzonsa wattabi ma yuha ilaika ya muhammad ka bi abin da ake maka wahayinsa wasbir kuma ka yi haƙuri hatta ya hukuma har dai Allah ya hukunci tsakaninka da kafirai wallahu khairul hakimin Allah shine mafi alkhairin masu hukunci a suratu yunusa aya ta 115 sai Allah ya ce masa qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya kaga ya samu shaidar Allah tabaraka wa ta'ala shi annabi sallallahu alaihi wa sallam baya bin komai face abinda aka masa wahayi inni akafu in afaitu rabbi azaba yawmin azim hakanan Allah yayi ma annabi shaidar cewa duk aikin annabi wahayi ne a suratul a'raf aya ta 203 Allah yace qul inna ma attabi'u ma yuha ilayya ni ina bin abin da aka yi min wahayinsa ne kawai min rabbi daga wajen Allah hada basair min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun a suratul anami ayata hamsin, Allah madaukake yace qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya bana bin komai face abin da aka min wahayi qul hal yastawi al wal basir afala tatafakkarun wannan umarni da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa ka bi abin da ake maka wahayi sai ya zama aikin annabi wahayi kuma Allah ya tabbatar a cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam baya bin komai sai abin da aka mar wahayi kun ga kenan aikin manzon Allah ya tabbata wahayi ne daga Allah kamar yadda maganar manzon Allah ta tabbata wahayi daga Allah to kuma ba shi kadai ba mu ma Allah ya mana umarni a suratul a'raf a farkon sura Allah yake ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaru Allah yake ku bi abinda aka saukar muku daga wajen Allah kar ku yadda ku bi wani koma bayansa ku rike shi a matsayin wato abin jibinta a nan sai aka samu mushkila wala tattabi'u min dunihi kar ku bi koma bayan shi wa ake nufi ana nufin shay'an mimma unzila ilaykum min rabbikum kar ku yadda ku bi wani abu sai wanda Allah ya saukar muku yace to ai abinda Allah ya saukar guda ɗaya ne la abinda Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba guda ɗaya bane kaga Allah ya ce mu bi abinda aka saukar mana ko kar mu bi wani abu sabanin wanda Allah ya saukar to za mu je na uku abu na uku shine abubuwan da Allah ya saukar ga annabi Muhammad ba alkur'ani ba ne shi kadai Allah ya ce mu bi abin da aka saukar idan ka je suratun nisa'i aya ta 113 Allah mu madaukake ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata Allah ya saukar maka da alkitabu da kuma alhikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abin da da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima falalar Allah ta zama mai girma gare ka to shikenan Allah ya ce ya saukar ma annabi da alkitabu da alhikma in mun rike alkur'ani shi kadai to ina ɗaya ina alhikma kuma kaga kenan akwai gibi akwai kafa in ka ce mu rike Alƙur'ani shi kaɗai, to ai ba shi kaɗai Allah ya saukar da ga annabi ba Allah da kansa ya faɗa wa anzalallahu alaika kitaba wal hikma alkitaba wal hikma abu biyu ne ko alkitab wal hikma in ka rike alkitab ka bar alhikma magana ta tsaci me ake nufi da alhikma malamai sun yi magana a kai kamar misali ibn al-qayyim al-jawziya a littafin tariqul hijratayn shafin 161 ibn al-qayyim yace war rasulul mab'uth biha mab'uthun bilkitabi kitabi wal hikma abinda alqur'ani ya tabbatar mana Allah ya aiko annabi da abubuwa guda biyu ya aiko ya saukar ma annabi alkitabu ya saukar ma annabi alhikma menene alhikma sai ibn al-qayyim yace wal hikmatu hiya sunnatur rasuli sallallahu alaihi wa sallam hikiman nan ita ce sunnar manzon Allah وهي تتضمن العلم بالحق والعمل به me yasa aka kira ta hikima saboda ita ke bayyana hukunci hukuncin alqur'ani shi yasa Allah ya kira ta alhikma wal khabar anhu wal amr fa kullu ma yusamma hikma duk abin da kaji an kira shi hikma to la shakka wannan yana dauke da bayanin abin da da ba a sani ba don haka yasa ake kiran mutum mai hikima idan ya zamanto mai basira sunnar manzon Allah ita ke da basira ita ke zama basira gare ka na gane alkur'ani don haka Allah ya saukar wa annabi alkitab wal hikma haka in ka dubi akwai littafin al shafi da ke kira kitabun risala littafi ne muhimmi kamar kitabun ummi su ne mafi muhimmancin littafin al shafi, Allah ya masa rahma a shafi na 78 yace al hiya sunnatu rasulillah hikima ita ce sunnar manzon Allah fa amara iyyahu wajhan fa amru iyyahu wajhan wato umarnin da Allah yayi yana daukan fuska biyu ahaduhuma wahyun yunziluhu ala nas ah, wahayi da Allah ke saukarwa ga annabi imma littafi ne wanda ake karanta wa mutane wanda shine alqur'ani wa fani wahayi na biyu shine risala ta'tihi min Allah saƙonni da suke zuwa ga manzon Allah bi an if'al kaza fa yaf'alu annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ba wai kawai yana zaune ne alqur'ani ya sauko shikenan ya karanta ya yi shiru ba la idan alqur'anin ya sauko <clears throat> to sai kuma Allah ya turo mala'ika jibril sai a ce ya muhammad kai kaza sai manzon Allah yayi ya muhammad yi kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan ita ce hikima wanda ita ke fassara mar littafin da ake saukar mishi wala'alla min hujjati man qala hadha al an yuqal shine wannan aya ta suratul nisa'i wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam saboda zuwan mala'ika da yake yi ga manzon Allah lokaci lokaci fa yadhhaba ila anna kitab huwa ma yutla an Allah ta'ala wal ta hiya ma ja'at bihi ar-risalatu anillah idan aka ce alkitab da Allah ya saukar a suratul nisa'i shine littafin alqur'ani idan aka ce alhikima saƙonnin da mala'ika yake zuwa daga Allah ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam mimma bayyana sunnata rasulillah waɗannan saƙonni su suka bayyana sunnar manzon Allah to idan misali kuma mu je ga wata hujja har yanzu domin muna magana ne akan cewa abinda Allah ya saukar ma annabi ba alqur'ani kadai bane ga wata hujja suratul ahzab aya ta 34 Allah yana magana da matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce musu wazkurna ma yutla fi buyutikunna ya ku matan manzo ku rika karanta abinda ake koya muku abinda ake karantawa ku ringa bitansa abinda ake karantawa a gidajen kuɗin nan ku ringa bitansa sai Allah ya ce min ayatillahi wal hikma abin nan da ake karantawa a gidajen ku na ayoyin Allah da kuma hikima ku ringa bitansa in ji Allah ko ba alkur'ani ba ne ashe kaga Allah yayi umarni ba wai ayoyin Allah kaɗai. matan annabi za su yi bita ba akwai wani abu da za su yi bitansa shine ne alhikma inna Allah kana latifan khabira wannan ita ce fassaran tabi'ai da malaman farko kamar al basari kamar al katada Qatada al-Imam Muqatil wa ghayruhum min tabiin duk wani littafin tafsirin duniya idan ka bude zaka gaka misali tafsirin al-Imam Tabari al-Imam Ibn Kathir al Shawkani don haka ibnu taymiya da yake bayani yace wannan ita ce bayanin salafus salih gaba ɗayan su me ake nufi da alhikima ita ce sunnar manzon Allah saboda haka in ka dubi an-nihayat fi garib al-hadith na ibn al-asir a juz'i na farko shafin 419 yace al-hikmatu ibaratun an ma'rifati afdalil ashiya'i bi afdalil ulumi asali al da larabci idan aka ce alhikima ana nufin mutum ya samu zurfin ilimi ta inda zai iya bambanta abubuwa daban-daban to kaga alqur'ani maganar Allah ce maganar Allah tana buƙatar fassara tana buƙatar sai mutum yana da zurfin ilimi kafin zai gane maganar Allah shi yasa sai Allah ya kira sunnar gaba ɗayanta da sunan alhikima. saboda in babu hikima ba za a iya fassara alqur'ani ba to kaga mun samu hujja guda biyu hujja na farko maganar manzon Allah daga ina take daga wajen Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha in mutum ya ƙaryata maganar annabi ya ƙaryatawa ya ƙaryata Allah shi yasa aka ce mar kafiri na biyu aikin manzon Allah shi ma kuma daga ina yake daga wajen Allah haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa Allah da kansa a cikin alkur'ani ya ba mu annabi shaidar cewa ba ka bin komai sai wahayin da na maka saboda ka idan kaga annabi ya tashi ya zauna ya kwanta ya tafi ya zo duk abin da yake yin nan umarnin Allah ne Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani manzon Allah baya bin komai sai abin da aka mar wahayi to sai mu je na hudu mu kuma sai Allah ya ce mu yi koyi da manzon Allah wanda ya zo a suratul ahzabi aya ta 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle ne hakika kun samu kyakkyawan abun koyi game da halayen manzon Allah liman kana yarjullaha amma fa ga wanda ke fatan ya gamu da Allah ya samu rahama wal yawmal akhir wanda ke tsoron haduwar shi da Allah a ranar kiyama wa zakara Allah kasira wanda ke yawan tuna Allah shine wanda zai iya koyi da manzon Allah Allah ka samu iya to anan Allah ya ce halayen annabi abin koyi ne gare mu ba a ce alqur'ani ba fa ko aje wannan ba magana alqur'ani bane idan muka ajiye sunnar manzon Allah mun yi aiki da ayan nan an ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana menene uswa qudwatun hasana game da manzon Allah kun samu kyakkyawan abun koyi kaga ba a ce game da alqur'ani ba saboda haka idan ka dauki alqur'ani alqur'ani maganar Allah ne sunnar manzon Allah ko sa halayensa ɗabi'unsa gashi Allah ya ce akwai abin koyi fa kaga ba wai alqur'ani bane to ya za mu yi da wannan wa huwa nassun ala anna dhalika yashmalu sunnah kaga ya tabbatar da in kana so kai koyi da manzon Allah to dole sai ka nemi sanin tarihinsa ko kuwa ne yaya annabi yayi aure yaya zauna yaya kwanta yaya tashi yaya manzon Allah yayi sallah yaya fidda zakka yaya kaza duk wannan shine abin da ake nufi da at-ta'assi bi rasulillah ba wai alqur'ani kadai ba sai ka bi tarihi zaka samu wannan to idan ka ce alqur'ani dai ka rike ka rike alqur'ani ka sake alqur'ani saboda haka yasa a baya muka kawo bayanin wani tabi'i da yake cewa duk wanda ya ce muku a rike alqur'ani kadai to shi ya fara jefar da alqur'ani ta bayansa domin alqur'ani shi yace ayi koyi da manzon Allah sannan a suratul nisa'i aya ta tamanin. Allah tabaraka wa ta'ala yace may yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda yayi wa manzo biyayya to hakika yayi biyayya ga Allah me yasa aka faɗa saboda ai maganar manzon Allah daga Allah ne aikin manzon Allah daga Allah ne idan ka bi manzon Allah ka bi Allah ka ji abin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza a suratul nisa'i aya ta 59 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا قوة أنك إيماني كبي الله كبي منزنسا كذا أبو بيو أكتشي أيكم ku bi Allah ku bi manzonsa wa ulil amri minkum ku yi biyayya ga shugabanninku fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka samu jayayya kan wani abu farduhu ila Allah war rasul sai ku da wannan abin ga Allah da manzo in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kuna imani da Allah da ranar ƙarshe zalika khairun wa Ahsan ta'wila wanda wannan ayar ta tabbatar maka biyayya kashi biyu ce akwai bin Allah akwai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bin shugabanni idan sun bi Allah da manzonsa don haka ibn al-qayyim cikin muktasar sawa'iq al-mursala eh, mujallal na farko shafin 577 yace war raddu ila Allah huwa raddu ila kitabiki idan aka ce a mayar da al'amari ga Allah wato a mai da shi ga alqur'ani warraddu ila rasulihi idan aka ce a mai da al'amari ga manzon Allah fa ina za mu samu ya ku waɗanda suka yi imani ku bi Allah ku bi manzo in kun samu jayayya ku mai da shi ga Allah da manzo to mun yadda akwai alqur'ani in mun samu jayayya to ina na manzo sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abu ne a fili don haka yasa duk masani da aka yi a tarihin musulunci to za ka samu wallahi ya tabbatar da riko da sunnar manzon Allah dole ne kafin musuluncin kama ya inganta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba a raba su abu na biyar wato shine al'amur bil akhd min kulli amrin nabiyyi lal Allah ya mana umarni mu ɗauki duk abin da annabi ya zo da shi ba wai alƙur'ani kaɗai ba a ƙur'ani Allah maɗaukaki ya faɗi haka wanda ya zo a suratul hashiri Allah ya ce wa ma atakumur rasul fakhuzu duk abin da manzon Allah ya kawo muku ku karɓa kaga Allah bai ce ƙur'ani kaɗai ba ko duk abin da manzon Allah ya kawo muku ku karɓa wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzon Allah ya hana ku bai kaga Allah ya tabbatar mana ba wai maganar alqur'ani kadai ba idan annabi ya tsawatar akan abu to dole mu bari saboda Allah tabaraka wa ta'ala shi ya bada wannan izini idan manzon Allah ya umarni a aikata abu dole mu biyayya wattaqullaha innallaha shadidul iqab saboda haka shi manzon Allah dama muballighun anillahi ma arada mai aikin manzon Allah ya isar da abin da Allah ya yi nufi Allah ya yi nufin ya isar da sako ga mutane saboda ka aikin manzo Allah shine isar da wannan sako wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa anzalna ilayka dhikra a suratul nahl ayata 44 Allah yake mun saukar ma da alqur'ani don kai kai bayani ga mutane abinda aka saukar to ga alqur'ani ina kuma bayanin manzon Allah kaga abu biyu kenan ko don kai kai bayani in ji Allah tabaraka ta'ala idan mun rike alqur'ani ba mu nemo bayanin manzon Allah ba har yanzu dai rikon mu ga alqur'ani bai cika ba saboda Allah shi yace ya saukar ma annabi da alqur'ani don yayi bayani ma nuzila ilaihim ya zama annabi shi zai bayyana mana abin da Allah ya saukar wala allahum yatafakkarun don haka a suratul qiyama wanda wannan ma shi yake tabbatar da bayanin manzon Allah ma daga Allah ne kaga Allah yake mun saukar ma da alqur'ani don kai bayani to amma a suratul qiyama sai yace la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu ya muhammad ka daina saurin magana saboda ka haddace alqur'ani la la la ka daina wannan aikin mu ne mu hada alqur'anin a zuciyarka saboda ka shi manzon Allah bai da wahalan hadda ana karantawa magana ta zauna a zuciyar manzon Allah Allah yayi alkawari ko inna alaina jam'ahu wa qur'ana saboda ka sai aka ce ma annabi fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu idan an karanta sai ka bi karatun sai Allah yake summa inna alaina bayanahu hatta bayanin alqur'anin ma aikin mu ne ashe sunnar manzon Allah ma aikin Allah ne tabaraka wata'ala don haka Allah ya dauki alkawari zai tsere sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka bayanin alqur'ani shine ake nufi da sunna wa hiya allati ja'at bi bayani kayfiyati al'amal summa inna alaina bayanahu bayanun bayanin alqur'ani ko saboda yasa in kace ba za ka koma ga sunna ba ka shiga rudu lokutan sallah suna ina suna ga sunnar manzon Allah ya ake ruku'u yana ina yana ga sunnar manzon Allah ya ake sujuda yana ina yana ga sunnar manzon Allah bayanin zakka da kimar abin da za a fitar da lokacin da ya kamata a fitar da zakka din da ayyana dukiyar da ake mata zakkan duk baya cikin alkur'ani bayanin yanda ake azumi baya cikin alqur'ani illa dai alqur'ani ya ce ku yi azumi waye gaya mana yanda ake azumi sunnar manzon Allah don haka alqur'ani ya taho da bayani akan ayi tsarki amma sunnar manzon Allah ta nuna mana ga yanda ake tsarkin wankan janaba wankan haila ga yanda ake tsarki daga diki duk wannan sunna ce ta manzon Allah ta zo da bayaninsa aikin hajji ya zo cikin alkur'ani amma yaya ake aikin hajjin daki daki wannan sai ka koma ga sunnar manzon Allah azzaba'ihu yanda ake yanka dabbobin da aka halatta mu ci ma yu'kal wa ma la yu'kal yanda ake kulla aure yanda saki yake kasancewa yanda ake mai da aure yanda ake kulla cinikayya yanda ake hukunci na alƙalanci idan mutum yayi laifi wannan in ka duba kitabul muwafakati na al-imam shatibi da ibn al-qayyim jawziya bayanin da ya a littafin ilamul muwaqqi'in zaka ga cewar gaba ɗaya idan ka bar sunnar manzon Allah ba kamar san alqur'ani ba saboda haka sai Allah ya rantse da Allah ya rantse ya rantse da kansa a suratul nisa'i aya ta 65 fala wa rabbika la yu'minuna hatta kafi ma shajara bainahum Allah ya ce na rantse da mahalicinka ba su yi imani ba sai sun mai da kai kai ne mai hukunci akan al'amarinsu sun malaya ji dufi an fusihim harajan baya ga cewar ma annabi ya yi hukuncin har yanzu baka zama mumini ba sai idan ranka baka ji ya ɓaci ba annabi ya yi hukunci sai ga ranka ya ɓaci to har yanzu dai baka zama mumini ba sannan ma hakan bai isa ba Allah ya ce wayu sallimu taslima sai sun mika wuya ga hukuncin Allah don haka yasa ka dawo ga sunnar manzon Allah wannan dole ne don haka duk malaman sunna suke cewa mutumin da yace alqur'ani dai zai rike wannan kafiri ne ba ma shakka akai Allah ka tsare Ibn al-Qayyim al-Jawziya wato yayi sharhi akan wannan aya ta suratu nisa'i sharhi mai tsawo a littafin Ilamul Muwaqqi'in a mujallal na farko shafi na 40 summa aqsama subhanahu bi nafsihi sai da Allah ya rantse da kansa ala nafyil imani anil ibadi Allah ya rantse da kansa sai ya ce duka mutane ba su da imani sai sun ɗau raɗi guda uku saboda darajar manzon Allah hatta muka fi ma jarabai bainahum sai sun mai da kai mai hukunci game da abin da ke aukuwa tsakaninsu na ɗaya. sun bala ya an fi anfusihim harajan ya zama kuma idan annabi ya hukunci a ranka baka jin tsatsa baka jin damuwa baka jin wannan hukuncin bai maka ba ma qabaita na uku wa yusallimu taslima wa yanqadu in iyada don haka in ka koma suratul ahzabi aya ta 36 Allah madaukaki yace wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qaba Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim baya taba zama daidai idan Allah da manzo suka yi hukunci kai mumini a ce kana da wani zabi mumini ba shi da zabi idan Allah ya ce manzo ya ce sam'an wa ta'ata mun ji mun biya Allah kar ka yadda a ce Allah ya yi hukunci manzon Allah ya yi hukunci amma kana da wani zabi ai to ai zamani ya dan canza wani zamani wa ya kawo zamanin wanda ya kawo alkur'ani shine mai duniyar shine mai zamani don haka ba a taɓa samun lokacin da alkur'ani yayinsa yake karewa idan Allah ya hukunci ka ce na ji na bi in baka gane ba ne ka ce to Allah da manzonsa sun fi sani wannan ita ce tarbiyyar sahabban manzon Allah amma abin da ke da bada tsoro Allah madaukaki ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad balla balalan mubina duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzansa to ya bace bata mabayyaniya bata mabayyaniya bari baka misali na taba zuwa aikin haji sai muka hadu da dan yuna a Madina shine mutumin da bai yarda da hadisin manzon Allah ba sai ga gani gashi a Madina sai a'a wane yake eh me kawo ka nan ce ya zo ziyarar manzon Allah nace oh haka ne ina annabi yake sai ce ga hishan mutane na ta zuwa ana ziyararsa ya ce to ya kamata mu zauna zo sai muka zauna na ce ina son ayoyi guda biyar na ɗaya ayar da ta ce annabi ya rasu ina maso in gani na biyu ayar da ta ce a madina aka binne shi na uku ayar da ta ce a masallacin madina aka binne shi na hudu ayar da ta siffanta yanda aka binne shi na ce na biyar kai ina so ma ka bani ayar da ta ce ka zo ziyara garin madina sai ya zugum fabuhita allazi kafar wallahu la yahdi alqawma zalimin don haka yasa ibnu hazmi a cikin al-ihkam fi usul ahkam a mujallar na farko shafi na 89 yace waɗannan ayoyi hiya kafiyatun liman aqala sun isa mai aiki da hankali wa hazara mutumin da ke hattara kar yayi asara rayuwarsa ka koma lahira kayi aikin banza a duniya wa amana billahi wal yawmil akhir mutumin da ke imani da Allah da ranar ƙarshe waɗannan ayoyi sun ishe shi ya yi tunani ya gane darajar sunnar manzon Allah ba yanda za a yi ka raba alƙur'ani da sunnar manzon Allah ba da su rabu ba ba su taɓa rabuwa duk inda ka ɗauki alƙur'ani ka ɗauki sunna idan ko ka yi riko da alƙur'ani to dole ka haɗa da sunna in ka raba su to babu shakka mutum kafiri ne wannan ka'ida ce sannan kuma sai dai mutum ya ringa neme-neme amma ba zai taɓa samun hujja wanda za ta sama nutsuwa a rayuwar shi ba wa aikana anna hadha al-ahd ahd rabbih ta'ala wa wasiyatuhu azza wa jalla al-warida alayh Falyu al-insanu nafsahu shine ibnu hazm yace ba ma mutumin da ke ƙaryata sunnar manzon Allah ba kowane musulmi ya binciki kansa saboda abin da Allah ya faɗa cikin alƙur'anin nan akwai abin tsoro wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qaba Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri a ce Allah da manzo sun yi hukunci kai kana da zabi sai a ƙarshen magana Allah ya ce mutum ya bace Allah ka tsare mu to wannan yana daga cikin bayanin da malamai suka yi har ma yana karawa da cewa walau anna imra'an qala idan mutum yace la na'khudhu illa ma wajadna fil qur'an mu ba za mu ɗauki komai ba sai abin da alkur'ani ya zo da shi lakana kafiran bi ijma'il umma wannan mutumin ya tabbata kafiri wa lakana la yalzamuhu illa raka ma baina duluki shamsi ila gasaqil layli idan ka ce ba ruwanka da wani wani littafi sai alkur'ani sai a ce to ya za a yi sallah shine ibnu hazm ya ce to raka'a ɗaya ce zaka yi kenan da safe sai kuma wata raka'a ɗaya da dare kaga wannan sallah ina ga sai dai shedani ko raka'a ɗaya da safe raka'a ɗaya da yamma saboda abin da ya yazo da shi kenan sai ka koma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam walau anna imra'an la ya'khudhu illa ma istama'at alaihi al-umma faqat ويترك كل ما اختلفوا فيه مما جاءت به النصوص لكان فاسقا بإجماع umma da dai a ce mutum zai wayi gari yana watsi da sunnar manzon Allah nan ma yana tabbata fasiki wanda alkur'ani ne ya zo da shi alqur'ani ya zo da wannan bayani a suratul nisa'i aya ta 61 Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar Allah ya samu gadi idan aka ce musu ku zo ga abinda Allah ya saukar shine alqur'ani ko wa ila ar-rasul ku zo ga manzon Allah ra'aital munafiqina Ya an ka yasudduna anka za ka ga munafikai suna nokewa munafiki shi yake nokewa bai san a ce abi Allah wa abi manzon Allah la la la inda duk ka raba su to mutum ya shiga fitina ko dai ayar alqur'ani ta nuna mutum ya zama kafiri ko ko ayar alqur'ani ta nuna mutum ya zama fasiki to abu na hudu shine mu koma kuma ta fashin hadisan manzon Allah wannan duk hujjojin da muke bayarwa na alkur'ani ne ayoyin alkur'ani suke tabbatar da wato matsayin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen shari'a dole ne ga musulmi ya rike su idan ka dawo ta gefen hadisan manzon Allah a wannan kan hadisan suna da yawa sai dai mu karanta guda uku kawai kuma waɗannan hadisai guda uku dukansu ingantattu na farko shine hadisin al-miqdam bin ma'adi eh, karib al-kindi Allah ya kara masa yarda yace akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace yushiku rajulu rajulu muttaki'an ala arikatihi wato annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ilimin da Allah ya masa Allah ya sanya manzon Allah yayi hange wallahi annabi ya bada labarin abubuwan da za su auku ga al'umma sa har tashin kiyama manzon Allah duk ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah ya ce nan kusa yushiku rajulu muttaki'an ala arikatihi nan kusa za a samu mutum yana zaune ya mimmike akan kujera yuhaddisu bi hadithin min hadisi yana idan yuhaddasu bi hadisin min hadisi an ba shi labarin hadisi na in ji annabi sallallahu alaihi wasallam nan gaba ba da dadewa ba za a samu mutum yana zaune akan kujera za a zo a ce wa alhaji annabi ya ce fa yaqulu sai ta alala ah, bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla mu tsakanin mu da ku kawai alqur'ani in ji annabi kaga manzon Allah ya gani Allah ya nuna masa za a ce ma ka zo ga hadisi sai ya ce a'a tsakaninmu da ku littafin Allah ne ma wajadna fihi min halalin istahlalna idan mun samu halal a cikin alqur'ani to shine halal Wa wama wajadna fihi min haramin haramna in mun samu haram cikin alqur'ani mu haramta sai manzo Allah yace ala to ina gaya muku kafin lokacin ya zo manzo Allah yake ce masa habbai inna ma harrama rasulullah mislu ma harrama Allah abinda manzon Allah ya haramta yana kama da abin da Allah ya haramta saboda dukkansu daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ne wanda hadisin yana al-musnad al Ahmad da al-mustadrak al al-hakim da kuma sunan darimi hadisin yana sahihul jami' as-saghir hadisin 8186 sannan akwai riwaya ta biyu na hadisin al-miqdam bin ma'di ya rawaito an rasulillah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ku sani ni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu an bani littafi kuma an bani wani littafin kwatankwacinsa kuma daidai da shi wato kenan abinda aka aiko annabi da shi guda biyu ne manzon Allah ya gaya masa habbai ala yushiku rajulun shaba'an ala arikatihi a wannan riwaya sai mazan Allah ya ce nan gaba kaɗan za a samu mutum ya ci ya ƙoshi til saboda haka sai ya ce alaikum bi hadal qur'an ku rike alqur'ani kadai ku yi watsi da duk wani littafi manzon Allah ya ce fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluhu wama wajadtum fihi min haramin fa harrimuhu nan gaba za a samu mutumin da zai fito ya faɗi wannan ya ce ku daina aiki da wani littafi sai alqur'ani in an samu halal cikin alqur'ani to shine halal idan an samu haram cikin alqur'ani shine haram kaga annabi ya ba mu labarin bayanan wannan aqidan a cikin hadisansa wannan hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 4605 ina takrijul mishkat a mujallar na farko shafi na 57 al-imam al-khattabi ya yi sharhin sunan abi dawud hadisin yana sunan abi dawud wanda annabi ya hangi zuwan mutanen da za su ce alkur'ani shine kadai littafi ba za su yi aiki da sunnar manzon Allah ba annabi sai da ya ba labarin su don haka ya sa duk mutumin da ya karanta sunar manzon Allah to insha Allah zai tsira daga dukkan wani tarko na shedan matukar yayi dace da ikhlasi Allah ka samu dace al-imam al-khattabi a littafin ma'alim sunan uh, mujallad na 1298 yace wa hadha yahtamilu wajhayn annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu an ba ni littafi kuma an ba ni wani kamansa kwatankwacinsa wato tare da shi wato an ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani kuma an ba shi riko da sunnar manzon Allah don haka yasa abubuwan da Allah ya saukar guda biyu ne na daya ma'anahu annahu utiya min alwahyi albatin ghayr almatlui baya ga cewar akwai alqur'ani da Allah ya ba mu annabi alqur'ani da muke karantawa muna samun lada to sannan akwai littafin da Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam na ne wato ne na sanin ma'anar alƙur'ani wanda shi yasa ake kiransa alhikma wa tani annahu utiya alkitaba wahyan yutla <clears throat> wa utiya min albayani mislahu wato an ba mu annabi littafin alqur'ani a matsayin wahayi ana karanta alqur'ani a samu lada sannan kuma an ba mu annabi bayanin alqur'ani bayanin alkur'ani shine sunnar manzon Allah wannan ya zo cikin bayanin ibn al-qayyim jawziya a littafin muktasar sawa'iq al-mursala eh, mujallal nabi shafi na 371 fal kitabu al-qur'an wal hikma as sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu wanda shine abinda Allah ya faɗa a suratul nisa'i ya saukar ma annabi da littafi da hikima wannan hadisin nan al-miqdam bin ma'adi karib sai ya fassara mana da abin da ake nufi da al-hikma darajar al-hikma din nan manzon Allah yace mislahu ma'ahu misalin al-qur'ani ne da Allah ya saukar da shi ga annabi wanda darajarsa wato tana tare da al-qur'ani kamar yadda zaka daraja al-qur'ani haka ake son ka daraja sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam, fa akhbara annahu utiya sunna kama utiya al-kitab shine al-imam eh, ibn al-qayyim jawziya yace annabi ya bada labarin cewa an bashi alqur'ani kuma an bashi sunna wallahu ta'ala qad bamina hibza ma awhahu ilai wa anzala alai Allah ya dauki alkawari Allah ya lamunci zai tsare duk wahayin da yayi ma annabi wahayin alqur'ani da kuma wahayin sunnar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam li yuqima bihi hujjatahu ala al-ibadi ila akhir ad-dahr ibn qayyim jawziya yace alkawarin da Allah yayi na cewa zai tsara musulunci alkawarin yana da sassa biyu Allah zai tsara alqur'ani kuma Allah zai tsara sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ila akhir dahr har zuwa zamanin ƙarshe na duniya don haka yasa qur'ani matukar yana doron ƙasa to sunnar manzon Allah tana nan ranar da ka nemi alqur'ani ka rasa to babu shakka ba za ka samu sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam hadisi na uku shine hadisin Amr bin Auf al-Muzani annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda wancan alkawari na Allah tabaraka wa ta'ala yace taraktu fikum amrayni yana gaya masa habbai na bar muku abubuwa guda biyu lan tabillu ma tamassaktum bihima ba za ku taɓa ɓacewa ba matuƙar kuna riƙe da su sai manzon Allah ya bayyana su ya ce kitabullahi wa sunnatu nabiyyi na bar muku littafin Allah na bar muku sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Matuƙar kun rike alqur'ani da sunna ba za ku bace ba kaga abubuwa biyu ne hadisin yana muwatta mursalan shine hadisi na biyar. Eh, kamar yadda ya zo ta eh, littafin at-tamhid na ibnu abdul Bari. wannan riwaya ta amr bin aufin al-muzani sannan akwai hadisin abu huraira wanda shi ma ya ruwaito haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni qad khalaftu fikum itnaini na bar muku abubuwa guda biyu manzon Allah yace zan rasu amma koda na tafi na bar muku abubuwa guda biyu lan tabillu ba'dahuma ba za ku taba bacewa ba idan kun yi riko da su kitaballahi wa sunnati na bar muku littafin Allah kuma na bar muku sunnata in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka yasa duk wanda ya rike waɗannan guda biyun ake kiransa ya shiga jama'ar ahlus sunnati wal jama'a Allah ka tabbatar da mu akan wannan tafarki kuma Allah madaukaki ka amshi rayukan mu akan wannan tafarki Allah ka gafarta mana kurakurai Allah ka samu cika da imani ka samu tsira Allah ka samu komar mu ta zamanto aljanna اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك